ce na'ati bi khairin minha aw mislaha Allah ya ce babu wata ayan da zamu shafe ta ai mata nasikh da mansukh ba ce sai an kawo wanda take misalin ta ko wacce tafi ta alheri yanzu misali kaman auren mutu'a kaga auren mutu'a da ana yin ta a musulunci daga baya Allah subhanahu wata'ala ya haramta ta a yakin Khaibar aka haramta jakin gida da kuma auren mutu'a aka bar aure wacce take ta ta halal duk wani mumuni mai imani sai da ya haƙura ya yadda cewa auren mutu'an nan haramun ne amma banda wanda suke tafarkin kan shi'a su suna ganin auren mutu'an nan ma mutu'an nan ma wani imani ne Allah yake sa ma bayansa dan cewa suka yi duk mutumin da ya mutu a mala'iku dubu saba'in ke sakuwa tun daga saman bakwai su zo suna neman maka gafara kayi mutu'a wani abin mamakin da muke zargin bbc hausa da goyon bayan shi'a kwanan nan sai Allah ya matsa bakin BBC Hausa sai suka fito da wani bayanai akan cewa yanzu fa abin ya ta'azzara yayi yawa mutu'a da ƙananan yaran da basu ji ba basu gani ba ƙananan yaran da ko balaga basu yi ba abin ya ta'azzara a yanzu a mazhabar Shia kwanan nan BBC Hausa ta saki wannan bayanan. kuma abin da zai baka mamaki shi yasa za ga duk duniya kafare ba wanda suke yaƙi in ba ahlus sunna ba duk wani shiri da arna suke ahalu suna ake zuwa yaka duk wani shiri da shi'a suke suna suke su yaka in ba haka ba ai ya kamata a ce wannan humara ɗin ta taka masa birki amma yanzu nan da an fito an ce yarinya ya shekara goma sha biyu ta yi aure ko sha uku yanzu mutanen nan su fake fara fitowa su ce an taka yancin adam amma ga ya ƙanana can ana mutuwa da su amma duk ba taka yancin adam ba ne kaga akwai matsala ko babu akwai to amma za ka samu in duk abin da ya shafi shari'a ce ta alkur'ani da sunna za ka samu mutanen nan wani binciken sirri da bbc ta a iraki ya bankaɗo yadda wasu malaman shi'a ke ci da gumin yara mata da 'yan mata ta hanyar ba da su auren mutu'a domin samun kuɗi sashen larabci na bbc ya gano yadda malaman ke sa 'yan mata marasa gata kan hanyar yadda za a yi mutu'a da su a biranen karbala da bagadaza auren na mutu'a dai haramun ne karkashin dokokin iraki amma wasu na ganin ya halatta a musulunci bisa fatawar masu aƙidar shi'a wadda ta halatta aure mai wa'adi da za a iya yi ko da na awa ɗaya ne an ga wasu malaman da aka ɗauka a kyamara na taya wa masu son auren wasu 'yan mata har da ma faɗa musu irin yadda za su yi da masu ƙananan shekaru daga cikinsu ga dai aishatu musa da fassarar wannan rahoto na musamman wanda ya ƙunshi wasu bayanai da watakila ba za ku so ganin su ba. Karbala wuri mafi tsarki ga 'yan shi'a inda miliyoyin mutane ke zuwa ibada a kowace shekara. A kan titunan da ke zagaye masallacin akwai ofisoshin ɗaurin aure inda jama'a ke zuwa don yin auren. To amma wuraren suna kunshe da ɗaya daga cikin asirai mafi muni na Iraki. BBC ta ji cewa wasu malamai na amfani da ikon su ba yadda ya dace ba. Suna amfani da auren mutu'a wato auren wucin gadi domin sa 'yan mata karuwanci. aure ne da wa'adin karewarsa kuma zai iya zama na gajeren lokaci da bai wuce sa'a ɗaya ba wasu sun ce hakan zai iya kasancewa wani kyakkyawan mataki ga ma'auratan da ke sane da abin da suke yi to amma kuma zai iya zama wata hanyar ci da gumunsu a wani bincike na sirri na tsawon shekara ɗaya bbc ta zagaya wasu masallatai mafiya tsarki na iraki ya fi kyau a yi shi a wuni ɗaya ko da kaka iya samun abin da zai kauda ma hankali ka yi hattara har yanzu tana da budurcinta za ka iya kwanciya da ita ka taɓa jikinta da ƙirjinta wannan aure na mutu'a baya kan doka a iraƙin to sai dai an samu wasu malaman da suka amince da shi ba ma kawai ƙarfafa yinsa ga 'yan mata ba a'a har ma gaskata hakan ta hanyar fasarar da suke yi wa shari'ar musulunci don yin jima'i da 'yan matan a shi'a ba laifi an sahale maka ita an barka an amince maka ka yi jima'i da ita ta baya ka yi abin da kake so ka tabbata ba matsala ko da karamar yarinya ce? eh shekara tara zuwa sama ba matsala ko kaɗan idan kuma tana tsakaninka ne da ita ko za ta iya wa zafin ko kuma a'a bbc ta nuna wa wani kwararre kan shari'ar musulunci hotunan wato get tamimi wanda a da babban malami ne mai mukami Abin da wannan mutumin ke cewa laifi ne da ya kamata bisa doka a hukunta shi Gate ya ce wannan na ɗaya daga cikin dalilan da suka sa a yanke shawarar sukan malaman. Na fahimci cewar waɗannan dokokin munana ne da ke cike da ƙeta, kuma ba Allah ne ko wani mutum ya aiko da su ba. A tsawon binciken, BBC ta tattara shaida ta malaman da suka amince da yin jima'i da ƙananan 'yan mata don samun kuɗi. a wani lamarin an shaidawa bbc cewa ana biyan 'yan kuɗin da basu wuce dala 800 ba akan duk ƙaramar yarinya rusul na da shekara sha shida to amma tuni an sayar da ita ga mazan da bata san yawansu ba ba ta da iyaye kuma tana kula da ƙanwata wani malami ne ya ɗora ta akan wannan hanyar tun tana 'yan shekara sha uku kacal akwai 'yan mata da yawa kamata kawai halat misli wannan abu ne da yake ruwan dare idan yarinya ta suma yin haka shi ta lalace rayuwarta ta ƙare a ranar farko da ta kama wannan hanya ba ta da sauran makoma ta kare wannan malamin ya musanta gudanar da auren mutu'a kuma bbc bata samu amsa ba daga wannan malamin dukan malaman biyu sun ce su mabiya babban ayatollah lasistani ne wato ɗaya daga cikin gaggan malaman shi'a bbc ta gabatar da sakamakon binciken ga ofishinsa wanda ya hitar da wannan sanarwa idan ana aikata waɗannan lamurra kamar yadda kuka ce to muna tar da su ba a yarda auren mutu'a ya kasance wani makamin ƙasƙanta martaba da mutuncin mata ba Yakin da aka ɗau tsawon shekaru ana yi ya bar miliyoyin mata da 'yan mata cikin talauci da rashin gata. muddin malaman addini suka ci gaba da cin karensu ba babbaka to kuma tan za su yi ta kwama da sana'ar karuwancin da ake yi a bayan kwage a iraki to za ku iya karanta wannan labari da ma wasu a shafinmu na intanet wato bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula